A cikin gwamman shekaru da suka gabata an yi ta tsallen murna da kasancewar akasarin kasashen yankin Afirka ta yamma da ta tsakiya sun kama turbar tsarin demokuraɗiyya wanda ke samar da shugabannin kasashe na farar hula ta hanyar zaɓe. To sai dai murna na neman komawa ciki a yayin da 'yan shekarun baya-bayan nan sojoji suka soma dawowa suna ɗauki ɗaiɗai tare da sake ƙwace mulki ta hanyar hamɓarar da zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyya. A cikin shekaru biyu na baya-bayan nan sojoji sun yi juyin mulki a kasashen Mali da Gini da Burkina Faso da Chadi. Sai kuma wannan makon ta tashi a jamhuriyar Nijar, inda shugaban askarawan tsaron fadar shugaban ƙasa da kansa ya juye ya zama madugun hamɓarar da shugaban da yake karewa. Mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya Farfesa Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya Najeriya ta birnin Kebbi yana ganin wannan babban koma baya ne ga burin da ake da shi na tabbatar da wanzar da tafarkin demokuraɗiyya a nahiyar ta afirka wannan da yana nuna mana ne cewa har yanzu da sauran rina a kaba a da muke zuwa ta demokuraɗiyya da yawa wato mutane sun yi mamaki za mu ɗauka ma cewa a duniya duka an bar yayin mulkin soja amma sai gashi yanzu kamar yadda ka nuna yana fitowa a lahiyar afirka wannan ya nuna kenan cewa har yanzu sojojin kasashen afirka suna da buri na siyasa suna da buri na katsalanda ga mulki eh, na kasa ba su wato ba su koma ga turbar da dama aka san soja da shi ba shine tsaron kasa wato abin takaici ne tafiyar mu ta demokradiyya yana yin gaba ne ya dawo baya Bayan ayyana kansa a zaman sabon shugaban ƙasar Nijar na mulkin soji, jagoran masu juyin mulki a ƙasar Janar Abdulrahman Chiani ya lissafo matsalar tsaro da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum wanda kuma har kawo yanzu suke ci gaba da tsare shi. To sai dai da alama waɗannan dalilan ba su gamsar da wasu akasarin 'yan ƙasar ba. Da tsaro waye kwashe kayan kare ƙasa ya kawo jibge a fada shugaban ƙasa domin kare iko kuma da wannan makamman ne yau suke barazanar kwacen mulki Ke kenan yan nijar ya kamata mu farga mu gane cewa wannan mutanen sun ci amana ƙasa sun ci amana demokradiyya ba za su gamsar da ko yaro karami bantana ba mai hankali saboda harkar canji da rashawa e yau kowa sanin cewa 'yan siyasa sun kuka da kansu saboda babu mai yarda a ɗauki taro na ƙasa ba saboda ya san zai fuskanci kuliya. Wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum a ƙasar ta jamhuriyar Nijar Abdulrahman Alkasum yana ganin da akwai abin lura a tattare da waɗannan dalilan na juyin mulki da aka bayar. Wannan abubuwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda watakila ya san da su tun lokacin da yake tare da su in kuma sababbi ne ya san da su kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu to me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiya demokradiya wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya bayan shekaru ana iya cewa goma sha uku na jagoranci na ita wannan jam'iyya ko baya ga kakkausan suka da Allah wadai da juyin mulkin na Nijar ya fuskanta a duk fadin duniya wasu rahotanni na cewa akwai yiwuwar kulla wani haɗin gwiwa domin tunkarar lamarin tuni da ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ta ecowas ƙarƙashin jagorancin shugaban najeriya bola ahmed tinubu ta sha alwashin ɗaukar tsatsauran mataki domin maido da bazun kan mukaminsa bayan juyin mulkin tsohon jakadan najeriya ambasada jibril cinade yana ganin cewa matakin na ecowas da kuma musamman najeriya yana kan hanya. don abin da ya shafi Nijar ya shafi Najeriya ya shafi West Africa ya shafi Africa ga baki ɗaya shi yasa shi president namu president Ahmed Tinubu ya wuce ya zama babban zakaran na cewa ai kokarin a dawo democracy a ƙasar Nijar kuma ya samu babban taimako daga manya-manyan ƙasashen duniya kamar ita gwamnatin France kanta wanda da ita take mulkin Nijar da gwamnatin America da kuma babbar muryar majalisar ɗinkin duniya daga taris to duk waɗannan suna ƙoƙarin ne cewa a samu zaman lafiya to sai dai kuma janar abdulrazak umar wani mai sharhi kan lamuran tsaro a najeriya ya bayyana ta baba kan yunkurin na ecowas da ma sauran kasashen duniya da ke da ra'ayin ɗaukar mataki kan juyin mulkin na Nijar. Wannan goyon baya da suke yi da gaske suke yi ko kuwa ya katta baka saboda sau da dama waɗansu gwamnatocin musamman gwamnatocin yamma abinda suka faɗa daban manufarsu daban abinda suke aikatawa daban ban mu san gaskiyar magana ba idan abinda suka faɗa gaskiya ne ba dungu a ciki to eh amma kuma idan abinda suka faɗa dungu ne to wala ba abinda zai ba abinda zai wanzar babbar damuwar da kasashen yammaci musamman abokan hulɗa da ma manazarta na cikin gida da waje suka bayyana shine yadda juyin mulki kan iya shafuwar ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da 'yanta da ƙayar baya waɗanda rahotanni suka tabbatar da cewa sun kutsa tare da yin kaka gida a ƙasashen yankin na sahel murtala faruk sanyin na muryar amurka a washington dc